Hakika dai ilimi wani abu ne wanda ke da matukar mahimmanci a cikin al'umma kuma babban burin duk wani dan adam na gari shine ya ga ya samu ilimin addini da na zamani to wannan haka yake a ranar talata nan da ta gabata wanda ita ce sha tara na watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da uku shugaban hukumar da ke kula da aikin jinya da unguwar zoma ta ƙasa nursing and midwifery a turance ya samu ziyartar garin pambeguwa domin duba ɗaya daga cikin makarantun da ake ƙoƙarin a tabbatar da ita a matsayin cikakkiyar makarantar da ake koyar da jinya da unguwar zoma a garin pambeguwa domin ya gani da idansa bayan ziyartarsa garin na pambeguwa unguwa aka zagaya da shi lungu da sako na wannan makaranta shirin gari ya waye mun halarci garin na fambeguwa ga kuma yanda muka ji jawaben babban bakon dafta faruk umar abakar a ina fara godiya ga allah maɗaukin sarki da ya gwada mana wannan rana muka ziyarci wannan gari don mu ga wannan makaranta da aka asasa. ina godiya ga uban ƙasa irin gagarin tarbar da ya muna cikin ƙaramin lokaci ina godiya da wannan sarauta da aka bani to wannan makaranta kamar da kuka ce da bayanan da aka gabatar an kawo tuni don ci gaban wannan gari sannan abin mu da bugun gabanmu wannan makaranta ta fara aiki a kamar yadda shi uban kasa ya ce akwai aiki gabanka har yanzu aikin da a gabanka gwamnatin jiha ta kawo kaya na aiki yau ya kawo kaya ga da tsarin karatunmu yake karatu ne nake kula da aikin jinya da ungozuma karatu ne wanda ke kula da lafiyar jama'a ba karatu ne wanda za a ce za a yi ba a'a sai an aikata don haka ina kira ga uban ƙasa ya yi tsaye ya jajirce akwai ginoni da aka yi na makaranta amma kaya na aiki su muke jira a kawo da an kawo su karatu zai gudana zai kakama. insha Allah ba tare da bata lokaci ba ga tsarin karatunmu wannan wata na tahe ya kamata a ce karatun nan ya fara don haka fatanmu da an kawo kayan nan da ya kamata a sa ina tabbata muku za a ba da umarni a fara karatu a kirana ga jama'a yau lokaci ya wuce gwamnati ba ta iya ita dai don haka na ku gudunmawa da duk ya kamata ku ba wannan makaranta ta ta fara aiki babban ƙasa tare da jama'a ka ina kira gare ku ku ba da ta guduma gudunma za ku ba su akwai bayanan da aka bani an ce babu hostel ba a karatu aikin jinya babu inda ɗalibai za su kwana kafin gwamnati ta ba da wannan wurin kwanan ɗalibai ya kamata jama'a su ba da tasa gudunmuwa su ba da wurin da ɗaliban za su kwana don haka shi a kira na gare ku wanda yake ba idan wannan bayan ya zo gwamnati na san gwamnati za ta ƙara jin daɗi ta ƙara ba da ƙarin jajin shewa ta bacciya wannan makaranta ta fara aiki don haka wannan da wannan takaitaccen bayan nake yi yana mai fata alheri da roƙon allah ya tabbatar wannan makaranta ta fara karatu ba tare da bata lokaci ba. Bayan kammala jawaben nasa hakimin wannan gari na Fambeguwa ya naɗa babban bakon Dr. Faruk Umar Abakar a matsayin yariman Fambeguwa ga yanda aka gabatar da naɗin kamar haka. Allah ta garkuwa. Allah ta garkuwa. Allah saka maka da alkai. Amin yarima. gaba daya ya rima gudunman barbe kuwa Allah saka ma da alkhairi a jiya karfan da wacce zazzau Allah a ya rima ya rima na gudunma gaba daya ya rima gudunman barbe kuwa Allah saka ma da alkhairi a jiya karfan da wacce zazzau Daga bisani kuma mun ji ta bakin wasu daga cikin al'umman wannan gari inda suka nuna farin cikinsu musamman game da wannan babban ziyara da aka kawo musu. Sunana Alhaji Haruna Ahmad Fambegwa wannan rana ce ta farin ciki ga al'ummar gundumar fambegwa wanda eh. kamar yadda bayanai suka gabata ga shi mun karbi manyan eh. baki domin duba wannan wuri da kuma tabbatar da cewar abubuwan da ake bukata don a fara karatu a wannan makaranta duk abin da ya kamata a ce akwai shi akwai shi yana wurin nan kamar yadda shi mai girma sakatare janar ya gani da idanunsa to don haka babu abin da za mu ce sai dai mu ƙara godewa allah bayan haka kuma muna ƙara godiya ga gwamnatin mai girma malam nasiru ahmad rufa'i tsohon gwamna wanda yana daga cikin wanda ya assasa wannan fandishin na gudanar da wannan makaranta kuma godiyanmu ba za ta cika ba sai mun gode wa mai girma gwamna sanata malam obasani wanda a zamaninsa ne aka ci gaba da gudanar da wannan aiki a shigowarsa gwamnati duka bai wuce kwana ɗari da ɗan wani abu ba gashi an ci gaba da wannan gine-gine kuma gashi har kayan aiki za a kawo su su tabbata domin ɗalibai su ci gaba da karatu a wannan wuri wanda garin fambegwa ba wani gari ba ne wanda yake ba sananne ba kafin wannan makarantar da za ta zo dama an taɓa yin makaranta ta school of health technology duka ɗalibai da iyayen ɗalibai sun san irin karamcin da mutanen fambego suke da shi wajen in yara sun zo karatu akan ɗauke su tamkar 'ya'yan mutanen garin ne yadda mutanen garin suke girmama 'ya'yansu da suka haifa suke ba su tarbiyya suke sa su akan hanya to haka mutanen fambeguwa suke da irin wannan karamci din za ka ga ɗalibi ya samu damuwa amma za a rungume shi tamkar ma ba daga wani gari ya zo ba tamkar shi ma dan garin ne haifaffen garin a suna na alhaji tasiu ahmad Churuman Pambegwa. Gaskiya mun yi godiya ga Allah mai kowa mai komi da Allah ya ba wannan General Secretary na Najeriya gaba daya. Mun yi godiya kwarai da gaske saboda ya zo kuma mu mun tabbatar cewa taimakon da ya mana ba abin da za mu ce sai dai mu ce mishi Allah ya saka mai da alkhairi saboda a raɗe-raɗe an ce fambego ba ta da komi ba wani structure wanda shike shi ya zo ya gani physically da kanshi ya tabbatar akwai shi to daga bisani mun ji ta bakin hakimin fambeguwa rana na umar usman ni ne karfen dakin zazzau kuma ni ne hakimin wannan gunduma ta mutu fambeguwa yau ina ɗaya daga cikin ranakun da zan ce ranaku ne na farin ci gare ni wanda yake mun kamo hanya na ganin asasa wannan makaranta ta mu ta koyon aikin nasin da unguwan zoma wanda yake muna fatan Allah ba da iko ya kuma sa a tabbatar mana tare kuma da kokarin taya addu'a maga wannan abu ya tabbata tunda yake mun gani an ce juma'an za ta yi kyau da kalaraba akan gane ta mun gani a nan insha Allah Allah ya saka mu da mai girma gwamnan jihar Kaduna wanda ya gabata mai girma Malam Nasir Irfa'i da wannan gwamna namu ne yanzu mun tabbatar jajirtu ne in kuma sun faɗa ba sa cewa a in sun ce eh ba sa a da dan Allah yanda suka alƙawarin nan mun tabbatar Allah zai ba su iko su cika mana alƙawari tunanin mu ya wuce haka nan Allah ya saka masa alkhairi Allah kuma ya tabbatar wanda wannan abu Allah ya sa alkhairi ne a ah, jawabansa shi shugaban wannan hukuma na kasa ya yi bayanin cewa lalle akwai gini to amma babban burinsu kawai suna jiran su ga cewa an kawo kayan aiki inda nan take ko nan take za a iya ba da daman ci gaba da karatu ya kaji wannan wato korafi da ya yi musamman akan kayan aikin nan alhamdulillah maganan kayan aiki ya faɗa ya ce mu iyayen ƙasa aiki ya rage namu mu tuna ma gwamnati mu sa a gaba mu ga an tabbatar mana wannan ayyuka kan equipment sun zo wannan makaranta ta mai albarka so don haka ya rage namu mu muna yi mashi alkawari yanzu za mu ƙara zage dantse mu miƙe tsaye mu gwamnatin jihar Kaduna mai albarka ta kawo mana wannan equipments an sa a cikin wannan laboratories da sauran abubuwan da ake nema da dan Allah tango mutanen wannan gunduma na fahimbe a gaskiya ba ragage bane mutane ne masu kwazo da himma kuma na yi maka alkawari na baka tabbacin cewa nan ba daɗewa ba za a ji motsin mu wannan kayan aiki kamar da ƙasa an ji mai cin ido an kawo su wannan makaranta tamu mai albarka insha Allah ranka daɗe mun hango an naɗa shi wannan shugaba wato har an bashi matsayin da 'yan gida ake ba wannan matsayin yalla bai <laughs> me za ka faɗa masu kallo da saurari game da wannan sarauta da nan take aka ba shi sakataren wannan wato hukuma na ƙasa alhamdulillah wannan babban sakatare namu na ƙasa mai girma ya riman gunduman fanbegwa watan hausa sun ce tuwon kaza mene ake cewa yawa kyauta tukuici so abin da ya mana wannan da an ba shi rima ma kaɗan kenan daga cikin da aka fara masa ya cancanta ne bisa cancanta amma shi ne based on merit rawan ganin da jajircewa da ya ga wannan makaranta namu ta farfado an danne ta ya tada ta an danne ta ya tada ta yau ga sha ta miƙe ta yi rasa muna gab da tsinka amfanin ta mu ci saboda ka dole muka yi mashi wannan sakaya insha Allah kaɗan ma kenan muka fara wannan an yi ne so man tabi kafin ranar da aka garin bikin na shi da shi da mai girma ita kilishin fambegwa da kuma ma wani mamuna muna tanin shi ma mai girma provost za a yi mashi sarkin yakin gunduma gaba daya in Allah ya yarda ranka daɗe me ka faɗa ma al'umman jihar Kaduna musamman game da wato yunkurin da za a yi na ɗaukan ɗalibai da albishir ɗin da za ka yi ma al'umma musamman na ganin wannan abun farin ciki da ya samu al'umman wannan gari alhamdulillahi alhamdulillahi godiya ta ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wataala amma kamar a ce da sarki malamai magana ya ce in ma ɗaliban nan sun shirya su zo a yau gobe su fara mun shirya karɓansu kuma ina kira ga iyaye su turo 'ya'yansu dama ce muna samu from neighboring state bauchi plato katsina jigawa kano suna zuwa nan suna karatu har daga lagos nesa ana zuwa a karatu a wannan makaranta mai albarka so alhamdulillah iyaye su zama cikin shiri yayan su zo da zarar an bude portal na admission su applying su nema admission wannan makaranta ta ta mai albarka kuma ko sun kai nawa ne za mu sauke su tankar suna gidajen su ne da dan Allah mun masa wani alƙawari To daga ƙarshe mun keɓe shugaban makarantun koyar da aikin jinya da unguwar zoma na jihar Kaduna inda ya mana ƙarin bayani tare da nuna farin cikinsa. Sunana Yusuf Bello kuma ni ne provost na Kaduna State College of Nursing and Midwifery wanda take da makarantu guda uku campuses akwai a Kaduna a cikin tudun wada kaduna kenan akwai a kafan can da fambewa wannan ɗaya daga cikin nasara da gwamnatin malam ahmad yan rufa'i da kuma malam ubasani suka yi suka samu saboda ahmad yan rufa'i ya kafa wannan makaranta lokacin tana nan a matsayin kaduna eh, shehu idris college of health science and technology makarfi to saboda maganan majinyata aikin jinya sai ya dauke ta wannan makaranta ya maida ta makarfi wanda take nan gurin health science and technology amma sai ce ya yi aikin jinya da ungon zoma a nan ya yi doka na lamba na 34 da ke hada makarantu guda uku na farko akwai a kaduna midifri akwai a kafancan sai ya kirkiri kaduna state ya kirkiri campus a nan fambegwa to a lokacin a 2018 aka yi wannan doka aka zo aka fara aikin makarantar da gyare-gyaren ta kamar yadda kake gani a 2019 a lokacin aka samu accreditation wanda is an executive approval saboda kishi na ana son a samu waɗannan makarantu shi a lokacin ah, a Kano tana matsayin ta na provost na administrator ne kuma na matsayin deputy provost mai kula da wannan to muka zo aka yi accreditation din nan ne shugaban aka bada to bisa ga abubuwa aka samu corona ba a gama abubuwan ba to da karke dai ma dai muka yi losing accreditation to wannan gwamnatin karkashin kwamishina na lafiya hajiya umma kaltumi ahmed to mun sa muna neman a zo a jaddadar da accreditation din makaranta to an waye gari ana ta kokari gwamnati tana ta kokari amma a dalilin ta ne aka samu daman da har aka je aka biya kudin re-accreditation visit na fambe gwadon mulusin losing accreditation to mun kai shi kuma registrar secretary general chief executive officer nursing and midwifery council of nigeria dr faruk umar shi ya zo an kai takardan an samu takardar na muna neman su zo su duba to da ya zo ya ce shi zai zo ya ba da ziyara ya ga yadda makarantar nan take ciki saboda bayanan da ake yi ana cewa kawai makaranta ce na wai ya na wani abin wutar mambula wai babu to yanzu shine kawai ya mana ziyaran bazata ya zo ziyaran bazata ne ka gani dai yadda aka zaga da shi aka buɗe ko ina to duk abin da ya tambaya na abin karatu gwamnati ta nema ta aji abin da ya rage gaskiya wasu 'yan ƙananan abubuwa ne sun da sabon guri ne dole a yi shelf a yi e-library so da yanzu haka muna da kwamfutoci guda 40 muna da kayan lab da komai har shi ne su mutanen bambegwa karkashin hakimi suka ji daɗin wannan abin da gwamnati ta yi da kuma shi faruk ya yi to saboda haka yanzu haka shine ina son tabbatar maka ya zo ya bada ziyarar bazata ya gani to muna sa rai da dan Allah makarantar nan za ta tabbata. Me albishir da wani albishir za ka yi ma al'umman jihar Kaduna game da wannan abun farin ciki da ke kokarin samun su. To albishin da zama mutanen jihar Kaduna su ci gaba da ma gwamnati addu'a su ci gaba da ba gwamnati goyon baya a ci gaba da ba da kokari a bisa ga dukkan al'amura saboda wannan makaranta insha Allah muna sa rai kafin nan da wata daya za mu samu accreditation din makarantar nan me da me za a koyar a makaranta za a koyar da ND HND nursing program wanda idan yaro yayi ya gama nursing zai kware a midwifery ko kuma ya kware a public health nursing these are the three specialization nursing midwifery and public health nursing as a specialization so saboda haka aikin jinya da unguwan da kuma public health nursing shi za a yi gaba ɗaya nan amma za a shiga true jam jam ne za a bi su kaga an shiga nursing reform da ake so before 2024 so yanzu muna so mu tabbatar muku da cewa alhamdulillah wannan ziyara gaskiya mu ya taimake mu ya mana adalci don a ka'ida bai kamata ya zo ma irin wannan ziyara ba to amma tunda yana da yakinin abin da ake gaya masa to bari ya zo ya gani shine dr faruk ya zo ya gani ɗaya daga cikin abin da zan gaya ma al'umman jihar kaduna godiya ne ga gwamnatin jihar kaduna musamman shi mai girma gwamna malam obasani saboda mun kai takardu muna neman accreditation fund kudin da za mu je mu biya a nursing and midwifery council da mbte a zo mana wannan accreditation din wallahi tallahi babu su a jiha sun da abubuwa da ake ciki amma haka kwamishina ta tashi hajiya umma kaltumi ahmed kwamishinan lafiya ta ɗauki takardan ta kai ma malam obasani wallahi haka ya ba da approval da cash backing a take a nan ya ce aje a nemo kuɗin duk inda yake wallahi shi ne muka biya to wannan na son in tabbatar maka saboda wannan biyan kuɗin ne shi registrar secretary general dr faruk ya ce lalle jiha tana da commitment wallahi jiya karfe 11 na dare ya kira ne ya ce a shigo kaduna me ake ciki ya ga takarda na an sa mun biya kuɗi abin nan yaya za a yi a bari sai abin da nace ranka dai ka zo ka ga aikin da gwamnati ya ce lalle akwai commitment a gurin gwamnati bare zo ya gani jaran ba ta zato ne yanzu wallahi wallahi Allah ya saka ma gwamnatin jihar Kaduna da alheri Allah ya saka ma umma Ahmad wallahi ba abin da zan ce ma wannan baiwa Allah karshen wannan rahoton kenan Abdullahi Musa Sogiji DITV gari ya waye ya waye dukan gari ya waye